Shirin musamman studio Kalangu masu sauraro barkamu da safiya karfe goma da minti 42 a nan birnin yamme studio Kalangu ke saurare shiri na musamman. Gunguma man ɗantani ke jan ragamar shirin. Studio Kalangu tsari na musamman. tsari na musamman ta kafofin rediyoyi abokanan hulɗa da ke watsa shirye-shiryenmu a cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar kuke sauraron mu. Haka zalika shirin na zo muku kai tsaye bisa ga shafin yanar gizon internet www org za mu kasance tare da ku har zuwa karfe 1 da minti 20 na rana a cikin wannan shiri na musamman albarkacin zaben 'yan majalisar dokoki da na zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda ya gudana a jiya faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya. mu na musamman na wakilai kuma na jihohi daban-daban sun yunkura gadan-gadan jiya rana Lahadi domin baku dukkan labaru bisa ga yadda ake gudanar da zaɓuɓɓukan nan kai tsaye. Studio Kalangu. Le programme de Studio Kalangu. À Bifa. Sur la radio Afan. 100 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar fiye da 'yan ƙasar Nijar miliyan bakwai aka rubuta bisa girgan ɗin zaɓe kuma suka fita jiya domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da wakilansu na majalisar dokoki ga baki ɗaya. A cikin cibiyoyin zaɓe da dama tun cikin daren da suka soma lissahi wato na kuri'u bayan rufewar rumfunan zaɓe. Zuwa yanzu haka ba mu ɗauke da wani aunin kason halarta a da aka yi. A cewar su na masu sa ido na ƙasa da kuma na ƙasa da ƙasa an yi zaben cikin kwanciyar hankali ko da an samu wasu wurare inda zaben ya fuskanci 'yan ƙanƙanan tashin na wa'anda nan take aka samu aka daidaita su tsawo'in wato sa'o'i uku za mu ba ku masaniya bisa kan zaɓuɓɓuka na 'yan majalisa da shugaban ƙasa zagaye na farko. kai tsaye bari mu zagaya yankin difa domin wakilinmu na musamman tarnan fudai ahmed yana mana raskunan ranar zaben ta jiya mu tunasar da ku cewa a difa dai rumfunan zaɓe a karfe bakwai aka buɗa su na safe kuma suka rufe a karfe shida na yamma to malam tarnan ina kwana lafiya lau malam gungu an tashi lafiya lafiya lumi to ina son ka bayyana muna yaya zaben na jiya ya gudana a difa To Malam Gungu masu sauran yankunan ƙasa a nan ma jihar Difa zaben na jiya da aka yi na zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki an dai gudanar da shi cikin kwanciyar hankali kuma ga labarin da muka samu yau da sahe waɗanda suka sa ido da kuma ah, hukumar zabe ta jiha ba su bayyana wani tashi hankali ba game da wannan zaben su tabbatar da cin komi ya gudana cikin kwanciyar hankali. To yaya aka zartar da kwanan dare na zaben? eh jiya dai a daddare mun ziyarci can wata kibiya da aka kebe domin karbar sakamakon zabe na sauran komin komin na jihar difa wanda za su wa ita dai wannan kungiyar zabe ta yi aiki cikin dare inda ta ci gaba da karbar sakamako jehi har zuwa yau da sahe to ganin yanayin rashin kwanciyar hankali da ke cikin yankin shin ko an fuskanci wasu matsaloli Eh, haka ne Malam Gungu ba za a zamana ba ba a samu wasu 'yan matsaloli ba duk da yake matsalolin ba su hana zabe ba gudanar yadda ya kamata. Kamar haka yanzu dai shugaban kungiyar zabe ta nan jihar difa ya bayyana mu a wata shira ta musamman da muka yi da shi ya sanar da cewa akwai wuraren da saboda wani dan tashin hankali da ya sayo kai kamar wasu kukan abubuwa da su aka je da suka fashe jiya wannan abin da ya kawo wasu runhunan zabe suka like kahe lokacin da ya kamata su like wannan zaben to yaya al'ummar yankin na difa suke jiran wannan sakamako To a yanzu dai al'umma kowa da bisa hanyoyi da cikin gidaje kuma da ofis ofis kowa dai yana rike da rediyon shi inda dai zai ci gaba da sauraron abin da ya faru a cikin ƙasa duka da yake a nan musamman difa kowa dai yana jira inda kowane dan menene ake cewa dan farti ko kuma dan jam'iyyar siyasa yake buga gaba da cewa bangaren nasu ne ya ci a yanzu dai babu wanda zai iya cewa ga yanan dai ya ci a takaice amma mutane suna nan gajira yadda ya kamata. To madalla mun gode Tarnan Fudai Ahmed. Studio Kalangu. Le programme de Studio Kalangu. a Dosso. Sur la radio Fara. 92 FM. Studio Kalangu. Tafiyar yanayin Nijar zaben na jiya da sahe koda ya gudana ba tare da wani hargitsi ba a cikin shiya ta hudu a nan birnin Yame masu ruwa tsaki ga aikin a wuraren sun kam sun fuskanci matsaloli daban-daban ganin wato rabiu hamza alkasun mamba na rumfar zaɓe ta jiya ta shiya ta hudu a nan yame wato babbar matsalar ta jam'an seni dai ta fuskanta ne ga rishin wayar da kai Babbar matsalar gaskiya ba ta huce muna aiki biyu ne. Muna yin aikin mu sannan kuma muna wayar da kawuna. Gaskiya wayar da kai da aka yi bai isar ba. Iyayen mu tsofi maza da mata ba sa iya tantance hoton mutumin da ya kamata su yi wa zaɓe. Muna taimaka musu mu nuna musu inda za su je su shiga su dangula wanda suke so. Sai dai muna ba su lokaci su dubi wanda ya kamata su yi wa zaɓen. Gwamnati ce da 'yan siyasa ya kamata su wayar da kawunan jama'a amma gaskiya sakon To yanzu kuma bari mu tuntuɓi wakiliyarmu Ramatu Wanke a can birnin Doso. Ramatu ina kwana? Ramatu ina kwana? Lafiya kalau alhamdulillah ina kwana. Lafiya limi. To da farko mi za ki iya rikewa game da wannan zaɓe na jiya? to abin da ya kewa shi yanda mutane suka huto ka'in da na'in domin ganin sun kada kuri'ansu sun yi zaɓe tun da sassahe a lokacin an garin zaɓe wajen karfe takwas zuwa karfe takwas rabi wasu da sha na samu na da su kuma sun tabbatar min da eh lallai sun yi zaɓe sai dai wanda an ka fuskanta a da wasu ne matsalar na rashin um, rashin takardu na zaɓe na 'yan majalisun dokoki don shi ne matsalar wanda aka yi ta fuskanta musamman ma a cikin ƙauyuka ƙauyuka na garin doso a nan ba a fuskance shi ba sosai amma a cikin garuruwan wanda na shiga kauyuka kamar su kwaiguru na iske mutane zaune waɗanda suke jira a kawo waɗannan takardun domin a samu a yi zaɓe kamar yadda ya kamata. To shin ko dukkan rumfunan zaɓen sun yi aikin su kamar yadda ya kamata cewa kamar yadda kika bayyana kayan aiki mambobi da wakilan jam'iyyun siyasa sun halarci wurin? eh sosai ma sun halarci wurin musamman ma a nan cikin garin doso inda dai kawai ake iya cewa an samu dan tangarda shine yan ƙauyuka yan ƙananan ƙananan ƙauyuka shi kuma yawancin ƙauyuka waɗanda ba su da nisa da doso kamar su fada zeno inda kamar in an ce ɗan matsala ta taso da maza maza zaka ga an tada an je an magance wannan matsalar kamar matsalar rashin kayan aiki haka To Madalla kamar yadda kika nuna a wasu ƙauyuka inda bilita na 'yan majalisa suka yi gaje, to ko mhm. akwai wasu garuruwa inda ake ci gaba da gudanar zaben yau da safe? Eh to kawo yau dai kam da safe ban ji labarin inda an ka fara gudanar da wasu zaɓuɓɓuka ba. Saboda a lokacin da kamar waɗannan bulletin in suka kare na zaben an tabbatar min da cewa kamar za a yi ƙoƙari a magance wannan matsalar kenan a ci gaba da zaɓe har ya zuwa cikin dare. to da yake waɗannan ƙauyuka ne waɗanda kamar basu da nisa da dosa kan ga to da wuri-wuri ake ƙoƙari da an ce ya ƙare ana ƙoƙarin a tada mutum a je a yi a magance wannan matsalar sai dai a wani ƙauye ka iske mutane tun da safe suke zaune ko in tun karfe uku wanda suke zaune suna jiran kamar a magance wannan matsalar har ya zuwa karfe shidda na yamma ba a yi shi ba to daga baya a labarin da ya zo mini an ce kamar bayan tafiya ta bayan na bar wannan ƙauyen an ka zo kuma an ka magance wannan matsala aka ci gaba da zaben to madalla mun gode ramatu wanke da wannan bayani da kika bamu ina tunasar da ku kai tsaye kuke sauraron shirin musamman na studio kalangu game da zaben yan majalisa da na shugaban kasa da suka gudana jiya lahadi 27 ga watan desamba wato ta kafofin rediyoyin labaru abokanan hulɗa dai kuke nan kuna sauraron mu haka zalika za ku iya bin sau da kafa irin abin da muke bayyana bisan yanar gizo internet www.studiokalangu.org Studio Kalangu Les programmes de Studio Kalangu à Tawa sur la radio Tambara 107 FM Studio Kalangu To yanzu kuma bari mu karkata akalanmu zuwa birnin Adar wato musamman a cikin babban birnin Tawa inda za mu tarda wakilinmu Shina Asumana. Shina Asumana ina kwana? Lafiya Lugungu an tashi lafiya. Lafiya Limi. To malam Shina komi za a iya rikewa game da gudanar da zaɓe da aka yi jiya a Tawa? Eh to zaɓe dai ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki sosai ba a samu wata labarin wani tashin hankali ba kuma mutane sun to sun kada kuri'ar su maza da mata musamman ma mata sun hito da pp inda za a ganin kamar su ne ke rinjaya a rumfunan zaɓe daban-daban. To ko shin ruhunan zaɓe sun rufe a lokaci? Eto eh, waɗansu sun rufe a lokaci waɗansu suka fara a lokaci waɗanda kuma su fara a lokaci ba sun ci gaba da zaɓe har zuwa kamar karfe bakwai da rabi har ma zuwa takwas na dare. To yaya kasancewar masu zaɓe suke a lokacin da aka soma lissafin kuru'u? Masu zaɓe sun kasance a gaban rukunan zaɓen su a lokacin da aka fara eh, kiran kuri'u ko da ke dai ba a yi su ba a yi kiran kuri'un a gaban su ba don a rufe rukunan zaɓen da ke ɗakunan karatu ne wato kalas kenan. ba a yi su a gaban idon su ba amma dai sun tsaya suna sun gajira wasu har suka tafi su kahin ka hindi komi a kammala komi. To a yankin tawon ko akwai wasu garuruwa inda har zaman suwaye yau ana ci gaba da zaɓuɓɓuka dangance da wasu maloloni? To lalle ban samu wannan labari ba yanzu haka inda nake ina a babbar wato ma'aikatar magajin garin tawa inda anan ne eh, fadar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha. to na zo da samu eh, neman karin bayani to bai iso ba ballantana in samu labari dangance da haka. To ganin kana babbar cibiyar ta zaɓe ta yankin tawa, shin ko yau da sa za su soma ba da bayanin lissafi na kuri'u? E to wannan ayat tambaya tana nan kamar da kai ta saboda shi bai iso ba balle a samu labarin amma na dan kusanci wasu mambobi na wannan hukuma wanda suka bayyana min cewa su da har yanzu ba su karɓi sakamako ko guda ba daga yankuna. kenan ana jira dai watakila ko har zuwa da murece a gani ko za a somawa To madalla mun gode malam shina asumana ina tunasar da ku dai muna tare da ku har zuwa karfe ɗaya da minti ishirin na rana domin baku masaniya kan zaɓuɓɓukan da ke wakana a ƙasar Nijar. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM. Studio Kalangu. To yanzu kuma sai mu yi tattaki har zuwa yankin Dirku musamman inda za mu tarra wakilinmu bari Abba Gana. bari Abba Gana ina kwana. a to madalla ko za ka iya gaya muna komi za a iya rike ga gudanar zaben da aka yi a can dirku a nan girku alhamdulillah an yi zaɓe jiya cikin lamin lahiya mai salama a yankin da ya kawo objetin ya zo a retar kamar dai wajen karfe goma sha biyu ne ya zo shi ne zaben an bude shi wajen karfe goma sha biyu wajen su kamar karfe daya na rana shi har yanzu ba mu da ba mu da rijinta ba mu da abin da samakon da suka zo daidai to ganin an sa lati ga buɗa rumfunan zaɓen shin an ƙara 'yan lokuta domin a ciwo kan latin da aka samu Eh, kwarai an kara lokacina ina jin an kara karfe goma sha biyu a daga daga daga bude abin da kwanan zuwa abin da karshen karfe goma sha biyu ne kuma an kara su har yanzu ba mu da ba mu da rajintakin na ko ina muna nan ga jira na rajistan na madama ma bai zo ba madama yana nesa yana francesco biyu. to ko an samu wato wanda suka halarci wannan rumfuna a lokacin da ake lissafin kur'u

ne eh, mun samu ga gwamnatin na zabe na zaman kan shi mun tantamna da shi har yanzu ba a samu ba a samu rijistatin ba amma sun samu labarin da ko ina an yi dai lahiya lau an kare zabe ana cikin lissahi a yanzu to ganin difa ko in kuma ina ce difa dirku yanki ne wanda ke can cikin hamada ko lokacin zaben an girka matakan tsaro domin a kare kiyaye mutane eh, alhamdulillah an tura matakan tsaro da yawa kowane ilo da ba akwai soja akwai polisai akwai jandarmu an sa gawar kuma ko ina ma akwai su kuma akwai motoci da an kaya aika ko ina Ah, fadin fadin har zuwa frontier duka da har malama duka duka an haika sojiya an sa tsoro an yi zaɓe lahiya lau wajen tsoro alhamdulillah an gode ma Allah. To madalla kaman wajen lissayin kur'u shin an ƙare ko kuma an soma ko ba a soma ba har yanzu? an soma an samu waɗansu amma ba ida ba duka duka a yanzu da nake nan ga muku don akwai parti guda uku da suke abin ga akwai eh, guda wanda yake farin kuma akwai biyu akwai na na na ƙarshe turazan eh, amma dai har yanzu ba a kare ba dan shi ne ba a iya gai gashi wannan parti ya ci ko wancan parti bai ci ba shi ne ana nan da jira a samu duka duka a gai. to madalla mun gode a bari Abdullahi Abba Gana. Ta kafofin rediyoyin abokanan hulɗa ne kuke sauraron mu kuma kuna iya sauraron mu bisa shafin yanar gizo internet www.studiokalangu.org. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM. Studio Kalangu. Dokta madala daga Dirku yankin Abzin Barmu Isa yankin babban birnin kasuwancin kasar Nijar Maradi inda za mu tarda wakilinmu Muhammad Mamman. Muhammad Mamman ina kwana. Lahiyar laugungu, an tashi lahiyar. Lafiya lumi. To madala Muhammad Mamman dawar ko dai ina son in ji mi za a iya rikewa game da gudanar zaben da aka yi jiya a Maradi. Eh, na gode sosai gungu da wannan tambaya tun da kamar yadda muka gai tun jiya dai eh, mutane a nan maradi sun hutu eh, da pipi domin zuwa kada kuri'u kuma wannan kada kuri'u an yi shi cikin kwanciyar hankali da tsanaki babu a wannan lokacin da muke tare da ku babu wanda zai iya ce mu an samu harkici ko tashin hankali a cikin wannan zaben to shin ko hunan zaben an ruye su a lokaci Uh, kamar yadda dai muka sani awa goma sha ɗaya ne ake ɗauka ana zaɓe uh, akwai waɗansu runhuna sun rihe a kan lokaci kenan ƙarhe bakwai na dare tun da sun buɗa da wuri akwai waɗansu kuma wanda suka ɗauki latti sun rihe kamar ƙarhe takwas na dare to a zuwa yanzu wane irin kaso za a baiwa lissahin kur'un da aka yi a can maraɗin Uh, a wannan daidai a wannan lokacin ba za a iya ce muku ga kasahin kuriyun da za a ce muku ba tunda kuriyun uh, lissahi suna nan suna haɗowa kaɗan-kaɗan uh, lissahin da dai za a iya bada shine shi da dare ni da kaina na ziyarta wani biro da vote a nan ecole lobby biro da vote 063 nan an samu kaman bisa kirgan mutum 481 ne ya kamata su je su yi zaɓe Eh, mutum 259 suka yi zaɓe an samu kaman kuri'u eh, wanda ba a ƙilga ba wanda ba su yi daidai ba kaman bulletin nil 21 shi dai ne za a iya cewa a wannan lokacin eh, nake da shi a hannuna. To, shin ko a yanzu game da irin yadda ake gani wani wurare shin a cikin yankin na maraɗin akwai rumfunan zaben da ba su yi da kammala wato zaben ba ana yi har zuwa yanzu? Ah, kamar ah, yadda aka yi wancan zagaye ba a yi shi ba bana ina tsammani kamar yadda 'yan sani suka ce sun ɗauki duka matakai domin kan irin wancan ah, wanda aka yi ga zaben ƙananan hukumomi kata faru a wannan lokacin da ba faru ba kuma yanzu duk biruruka sun surihe kawai sakamako ilgun ne ake yi da ba da sakamako. to kamar bayan rufewar rumfunan zaben an lissafa ƙuri'u an ƙare yaya daukar akwatin kuri'un ya kasance daga rumfar zaɓe har zuwa babar cibiyar zaɓe? sojoji ne suke yin shi jami'an tsaro ne in biro sun kare sun yi su sai jami'an tsaro su zo su ɗauka da mambobin biro a sa cikin mota a kai eh, senior regional To madalla mun gode muhammed Mamman daga maradi game da bayanin da ka bamu. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. a Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM. Studio Kalangu. Bari dai mu tsaya a cikin yankin na Maradi domin mu ƙara tattaki har zuwa garin da kwaro inda wakilinmu Adamu Umaru shi ma yake jiranmu. Malam Adamu Umaru ina kwana. mamman gungu dan an tashi lafiya. Lafiya limi. To da farko malam Adamu ina son ka gaya muna mi za a iya rikewa game da zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jiya a can da ƙwaro. To da farko ne sai a ce alhamdulillah dangance da zaɓuɓɓukan da suka wuce a ranar jiya. domin an yi su a cikin kwanciyar hankali da lumana kuma babu wani abun da za gani wanda dai zai bata ran al'umma kamar wani tashe-tashen hankali da makamantansu inda lalle an bula dukkan akasarin ruhunonin zaɓen a daidai lokaci misalin karhe takwas illa biro biyu runhunan zaɓe guda biyu waɗanda suka samu ɗallaci suka kai har zuwa karhe tara kayan su bula wannan shi ma ya biyo baya dangance da latti da shugaban ruhon zaɓe na mai lamba 75 ta yi da kuma 54 shima shi ma eh, shugaban zaɓen ya yi batan dabo sai da eh, ita ƙungiyar zaɓen ta marma ta horora shi ta kai wani. Shin ko ka samu ka halarci wani wata ruhuwar zaɓe inda aka gudanar da lissafin kuru'u? Eh hakika a jiya na halarci ruhunoni guda biyu waɗanda an ka gudanar da wannan kidugu gabana a runwa ta mai lamba sha biyar da ke eh, matsatsaka da runwa mai lamba saba'in da hudu da ke da koro karce majima. To kowane irin sharfi za ka yi mumu bayan an ƙare lissafin kuru'u a cikin akwati ɗokar da za a musu daga rumfar zaɓe zuwa cibiyar zaɓe yaya ne lamarin ke gudana. eh lalle da yake akwai jami'an tsaro suna nan musamman ma eh, polis akwai da an kare za su ɗauki shugaban ruwan zaɓen da akwatin shi su kai shi a can cibiyar zaɓe cewa da sini so shi takamaiman har ya kai ya ajiye sa'annan kuma su kuma su dawo su ɗauki wani idan ya kare To madalla mun gode Adamu Umaru ina tunasar da ku muna tare da ku har zuwa karfe ɗaya da minti ta ishirin na rana domin ba ku masaniya kan zaɓuɓɓukan da ke gudana a ƙasar Nijar. Yanzu kuma za mu karkata akalanmu mu dai tsaya a nan yankin maraɗin inda za mu tarda wakilinmu na musamman Muktar Mamadu wanda yake a maraɗi. Muktar Hamado muna lafiya? Salamu alaikum. Bangaren jihar Maradi muna da masu sa ido ga zaɓe su arba'in da muka rarraba a cikin cibiyoyin zaɓe daban-daban. Za su sa ido tun lokacin buɗe zaɓen har zuwa rufe shi har zuwa lokacin kilwan ƙuri'u. aikinsu su kuma shine sa ido akan duka abubuwan da suka gani za su turawa su rahoto sannan kuma idan wata matsala ce ta faru wadda hukumar zaɓe tana iya gyara ta da wuri to suna iya faɗa ma hukumar zaɓe ne abin da dai muka yi la'akari da shi zaɓen ba a fara shi ba a lokacin da ya kamata ido da ƙungiyar wanep ta tura a cikin jihohi an horar da su an kuma ba su duka kayan da ya kamata don su gudanar da aikin su yadda ya kamata nécessaires quand même pour mener à bien leur activité. To madalla wannan wato bayani ne kuka samu dangance da yanda al'amarin zaɓe ke kasancewa. A yanzu kuma sai mu karkata mu isa a can birnin maraɗin kamun nan za mu ɗan shakata. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Agadez. Sur la radio Nomade FM. 101.9 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu ta fiyar yanayin Nijar kuna tare da mu a cikin wannan shiri na musamman kai tsaye daga nan Studio Kalangu ta kafofin labaru a abokanan hulɗa rediyoyi kuke jin wannan shiri namu na musamman. Yanzu kuma bari mu yi tattaki mu isa a babban birnin Abzin Agadas inda wakilinmu Musa mamman yake jiranmu. Musa mamman ina kwana. Lahiya lau gungun mamman To Madala Musa Mamman ko za ka iya gaya muna shin ko yaya ake gani game da wannan zaɓe da aka yi ajiya a can wato birnin na Agades? To Malam Gunga ajiya dai a gaskiya an yi zaɓe tun da sahe har zuwa maraice kuma duka mun sa ido bisa wannan zaɓe. Tun da a cewa a duka dai a garin Agades ko a jihar Agades dai zaɓuɓɓukan an gudanar da su a cikin eh, kwanciyar hankali ba a samu wani babbar tarzoma ba da ta tashi kuma tun da sahe za a cewa a cikin wannan eh, kamar wannan zaɓuɓɓuka da aka yi na shugabancin ƙasa da kuma eh, majalisar dokoki a kamar wancan zaɓe da ya wuce na ƙananan hukumomi an samu bambanci kwarai tunda wannan zaɓe a gaskiya an sa ido kwarai 'yan jam'iyoyin siyasa sun sa ido kwarai bisa kan harkar ta shafi cin hanci da rashuwa da kuma wani sace-sace shi yasa aka wani lokaci ma a cikin waɗansu kamar rumfuna na zaɓe an samu matsaloli kaɗan wanda kamar mutane suke kawowa suna waɗansu jam'iyyar soyayya suka kawo mutane haka suna zaɓe sai kuma su waɗancan suna kamar tarewa kuma aka samu wani rikici nan kuma jami'an tsaro suka sa hannu har aka kama wa'ansu mutane bisa kan wannan abu amma dai duk da cewa tun da sahe mutane sun halarta da pp tun da za a cewa zaben ga wancan da aka yi shi ma wanda ya wuce ba a samu kamar mutanen da suka halarta ba kwarai kamar wanga zaɓe tun da dai sun ba shi mahimmanci kwarai To da garin cewar ka nuna akwai dafifin jama'a da suka zo a wannan zaɓe shin runhunan zaben sun rufe a lokaci? rumfunan zaben kamar yadda ita hukumar zaben ta jiha ta kayyada kamar dai yadda in aka buɗa a karfe takwas za a liƙewa a karfe shida na marece kamar awa goma sha ɗaya nan in kuma ka ɗaga daga karfe takwas ka buɗa daga karfe tara to za ka ƙara awa guda shi ma ka liƙe a karfe bakwai na marece in kuma ka ƙara ɗagawa shi ma ka yi leti haka kai akwai wanda kama suka kai har wajen ma mun eh, karhe takwas zuwa karhe tara har zuwa karhe goma na dare suka liƙe tunda duka kowa ya yi aiki da lokacin da suka bata a gaba a lokacin da suka bata za su harawa a lokacin nan kuma dai sun aza awa goma sha ɗaya suka liƙe kamar sun bi doka dai wadda ita hukumar ta aza musu. To madalla Musa mamman mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da ka bamu. Daga kuma yankin Amzin bari mu karkato mu iso a yankin Zarmakwai inda a can birnin Doso muke da wakiliyarmu wada za ta bamu bayanin yanda ta gani a cikin garuruwa daban-daban da ta je ta leka ido kamar su kwaiguru da kuma fada zero inda ta je ta gani da idanta yadda ake gudanar da wannan zaɓuɓɓuka to ko kaka zaɓuɓɓukan suka kasance a wannan yanki nana hadiza hassan mu za ta ba mu bayani nana hadiza ina kwana lahiya lau gungu an tashi lahiya lafiya limito ganin yanda kika yi zagaye a cikin garuruwa daban-daban na kewayen birnin doso koya za ki ba mu sharfi game da irin abin da kika gani to gaskiya abin da na gani da idona ajiya wajen jan karhe uku na marice eh sai kawai muka ji labari kwatsam aka ce eh, a cikin eh, fadar zeno da kuma kai guru babu da sha katukan zaɓe ko mu ce biletan da sun kare musu kwata-kwata ga mutane kuma sun zo da bibi suna zaman jira a ba su biletan su shiga su yi zaɓe amma babu to ko da muka yi yunkurin tambayar mutanen garin me ya kawo musu waɗannan suna tsaye ba ba su samu suka yi su ba kawai suka ci min tare yi yunkurin cewa mu tambaya mu shiga cikin biro da fata mu tambaye shi gabanin cewa da president da biro haka me ya kawo musu me ya kawo wannan dalilin ba mu samu muka shiga ba hana mu mu shiga mu gani da idan mu har mu tabbatar ma To bayan kun huto daga can kuka zo birnin Dosan ba ku je babbar cibiyar zaɓe ba ta yanki domin ku samu cikon bayani game da wannan al'amari? A'a ba mu samu kashe can ba. To eh, bayan eh. wannan a cikin labarun da kuka samu bayan fitowar kushin eh, ruhunan zaɓe an ci gaba da zaɓen ko kuma tsaida aka yi ko kuma wani mataki aka ɗauka aka yi. A'a nan kai tsaidawa aka yi, nan da biletin ya ƙare nan kai tsaidawa aka yi. Eh. To zuwa yanzu. akwai akwai waɗanda suka kai har Geneva suna suna zaɓe. To zuwa zuwa yanzu kuma samu bayanin cewar an ƙara lokaci ko kuma a sahiyar yau ana ci gaba da zaɓe a cikin wannan wurare? A a ba a ke da ci gaba an yi an ƙare kuma shi kenan wanda muka samu. To a cikin ruhunan zaɓe da kika zagaya ko kin je wata rumfa inda aka gudanar da lissafin kuri'u yaya al'amarin ya kasance a yau kin nan da sahiyar nan a jiya ma da dare da aka soma wanda suka ruye na warko a'a a babu akwai inda wata ikon da muka shi su har sun yi ƙuri'u sun kilga da ya su a na har sun ga eh, waɗanda ma ke da alamar su za su samu su ci wajen diktasiyon hakan ga to a yanzu a babbar cibiyar zaɓe ta doso yaya lamarin ya kasance ko baki isa can ba a'a ba mu samu muku isa can bakan. to madalla ina shaida muku muna ci gaba da baku wannan bayanai daban-daban akan zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a cikin ƙasar Nijar kuma sai mu tsan dakata mu saurara Studio Kalangu. le programme de Studio Kalangu. a Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu shiri na musamman dangance da zaɓuɓɓukan 'yan majalisa da kuma shugaban ƙasa da ake na ana gudanarwa a ƙasar Nijar. A yanzu kuma daga Doso bari mu tattaki har zuwa yankin da magaram inda za mu da Ali Kaita a birnin Zandar. Malam Ali Kaita ina kwana. Baka ka taya gungo ni. An tashi lafiya? Lafiya lawa alhamdulillahi. Malam Ali Kaita ko mi za ka iya riƙewa game da zaɓen da aka yi jiya a da magaram? To alhamdulillah abinda dai ake iya riƙewa ga zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisa a nan cikin garin da magaram sai a ce an yi shi ne cikin kwanciyar hankali domin ba a samu ba wani tashin hankali haka wanda za a ce ya hana a gudanar da su wannan zaɓuɓɓuka. To madalla shin korin hunan zaɓen duka sun rike a lokaci? To a jiya da daddare muna nan na MGC inda shi ne kamar wanda magabata ma suke zaɓe wanda kuma nan ne wanda kama aka ɗauka 'yan adawa da 'yan masu mulki na yanzu suka hi ƙarhi a nan kuma nan ne ya hi kawo wani kaman hatsari inda ana zaɓuɓɓuka kamar na baya to a jiya su biro na hamsin da takwas da na hamsin da tara duka sun ci mana a karfe da minti shida ne suka da suka like. To kuma ba a samu hargitsi ko kaɗan ba? Muna can ba a samu hargitsi domin inda ake musamman tattara duka shi ne ake koyo ma jami'an tsaro an kai su bisa barba mutane suka shiga ba sai dai mutane sun tsaya a balbale amma muna can har wajen karfe kusan goma sha biyu a lokacin suka kammala ba mu gaba wani inda aka yi wani hatsari ba. Kenan ka samu ka halarci lissafin kuruwa a cikin wata rumfar zaɓe ko? Eh, mun samu eh, mun halatta a jiya kuma mun ga duka sakamakon su wato 'yan takara da kuma wa'ansu 'yan wato dukansu da 'yan takara ya kasance na shugaban kasa da kuma na 'yan majalisar dokoki. To Madalla mun gode Ali Kaita da wannan bayani da ka bamu. game da wannan shiri na musamman na studio kalangu kamar yadda na gaya muku kuna tare da mu har zuwa karfe ɗaya da minti 20 na rana domin mu baku dalla-dalla abin da ke wakana ko kuma abin da ya wakana a jiya game da zaɓuɓɓukan 'yan majalisu da na shugaban ƙasa da ake gudanarwa a ƙasar Nijar cikin shirin musamman na studio Kalangu tare da abokanan hulɗarmu kafofin labaru daban-daban da ke cin jihohi takwas na ƙasar Nijar wanda suke ba mu labari ta hanyar wakilanmu na jihohi da wakilanmu na musamman da muka tura a cikin yankunan ƙasa baki ɗaya. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM. Studio Kalangu. Toma da la yanzu kuma bari mu yi tattaki mu koma yankin Abzin amma inda za mu zuwa can tsololuwa har birnin Arlit inda wakilinmu Usman Umaru yake jiranmu. Usman Umaru ina kwana. ina kwana gungu muna layya lafiya almi to madalla usman umaru shi an yi zaɓe a can birnin arlit abun farko dai mi ka rike game da wannan zaɓuɓɓuka na jiya to alhamdulillah anan dai arlit a ranar jiya an gudanar da zaɓe a cikin kwanciyar hankali babu wani hirbiti ko kaɗan duka a ruhuwar zaɓe kuma an buɗa a cikin lokaci kuma sun liƙe a cikin lokaci To a zuwa yanzu kenan dukkan rumunan zaɓe a birnin Arlis sun ruhe. Sun duka gaba ɗaya babu inda ba a yi zaɓe ba. To manan Umaru Usman ka samu halartar wata rumfar zaɓe inda aka shiga lissafin kuri'u? Eh mun ɗan kina ɗan kewaya amma sai dai runhunan da wasu da ni kewaya sun liƙe suna nan da ga kuri'u a ciki. To kuma akwai wata rumfar zaɓe mai lamba shi da lokacin da ta yi har dai sun kare. wajen karfe bakwai sun tashi. To, kamar wato ɗaukar akwatin kuru'u daga rumfar zaɓe zuwa babbar cibiyar wato kula da zabubuka yaya al'amarin ya kasance? To, an yi shi tare da jami'an tsaro kowane dai sun fi kilga lokacin da sun ka tsari an ka liƙe akwati a sai a miƙa ma jami'an tsaro a lokacin da duk sun ka tsari lokacin da suka ɗauka gaba ɗaya kuru'un Eh, akwatin nan zaɓe ne kasancewa su kai a babbar cibiya da ke ofishin magajin gari. To, Malam Umaru Usman ganin yadda yanayin Arlit yake akwai gari da ake ce ma a samaka da ke can bakin iyaka shin ko an samu mutane 'yan Arlit da ke can da suka samu suka gudanar da zaɓe? To gaskiya wannan labari mu yi ƙoƙarin mu samu amma dai ba mu samu kowane wanda a sama kama domin mu tambaye shi ya an kai zaɓe can a sama ko mutane sun samu sun a zuwa yanzu dai mun samu gaskiya. To madalla Malam Usman Umaru mun gode da bayanin da ka bamu daga nan studio Kalangu kuke sauraron wannan shiri na musamman wanda ta kafofin gidajen rediyoyi daban-daban abokanan hulɗarmu suke watsa muku wannan shiri har zuwa karfe ɗaya da minti 20 na rana. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu yana yanayin Niger har yanzu de muna tare da ku domin ba ku bayanai daban-daban kan yanda zaɓuɓɓuka suka gudana a jiya a nan ƙasar Nijar inda muke ta tuntuɓar wakilanmu na jihohi da kuma wakilanmu na musamman da muka tura a cikin wurare daban-daban inda suke baku haske akan wannan wato tafiyar zaɓuɓɓuka da aka gudanar na 'yan majalisa da na shugaban ƙasa. Yanzu kuma za mu tuntuɓi wato wakilinmu Abu Sarki. Abu Sarki ina kwana? Afiya lawan alhamdulillah. To Madalla ko za ka iya bamu bayanin komi za a iya rikewa game da zaɓuɓɓukan da suka gudana a jiya? Eh gaskiya a jiya a mai an gudanar da zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali ba wani hatsaniya don a yanzu haka hukumar eh, zaɓe wato tana tana amsa ƙuri'u tana shishiryawa ƙuri'un suna eh, sakamako suna zuwa mata kaɗan kaɗan suna nan suna ɗan gyaggyara su don mun samu bayani to a lokacin nan da dama a mun ce sakamako amma duk annan mata mai afisi billahi komi da komi an yi shi cikin kwanciyar hankali cewa yadda mutanen da suka fito a wannan karin ba su kai a wancan zaɓe na farko ba. To ko rumfunan zaɓen sun rufe a lokaci? Duka kamar yadda aka bude a lokaci duka kimanin karfe bakwai na yamma aka rufe duka rumfunan zaɓe. To a lokacin da ake lissafin kur'ushin akwai mazaɓa da suka tsaya don su sa ido su ga yadda ake gudanar da wannan lissafin kur'u. Eh a gaskiya a lokacin da ake lissafin ƙuri'an nan saboda a gaban wakilan eh, da suka cikinsu duka a gabansu aka yi wannan kilgen ƙuri'u sa'annan kuma jami'an tsaro su da kansu sun tsaya duk idan sun ga mutum bako wanda abun bai shahe shi ba suna maida shi baya duka cikin kwanciyar hankali aka yi shi babu wani gardama tsakanin wato wakilan farti-farti. To madalla abu sarki mun gode da wannan bayani da ka bamu ina tunasar da ku da cewa wato kai tsaye ne kuke sauraron wannan shiri na musamman na studio Kalangu wanda muka danganta shi da wato zaɓuɓɓuka na 'yan majalisa da na shugabancin ƙasa wanda rediyoyi abokanan hulɗarmu suke watsa muku a cikin kasa baki ɗaya. Muna tare da ku har zuwa karfe ɗaya da minti ishirin domin mu baku yanda wato al'amarin ya kasance a faɗin kasa baki ɗaya da yawansu wakilanmu da ke yame da kuma wanda ke cikin yankuna daban-daban da na musamman wanda muka tada daga nan suka je domin su gani da idan su su baku bayanin irin yadda al'ummarin ke wakana to a nan muka zo a wanga shiri na musamman na harshen hausa inda ni naku dan badan da arziki malam mamman gungu na jagoranci ragamar shirin domin wato mu baku wannan bayani gaba ɗaya haka muna godiya duka ga gidajen rediyoyinmu abokanan hulɗa wanda da damar su muka samu muka watsa wannan shiri musamman a cikin faɗin ƙasa ga baki ɗaya muna muku godiya kuma ma'abuta sauraron gidan rediyo studio kalangu barkanmu da wannan rana kuma sai in ce muku sai mu haɗu a ƙarhe biyar na yamma a cikin wato shirin labarunmu na yau da kullum na studio kalangu a futa labiya studio kalangu tsari na musamman